wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu sauraron mu da kallon mu daga ko ina a duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci a cikin karatun mu na tauhidi daga littafin al-kharid al-bahiyya na babban malami al'allama abul barakat sheikh ahmad dardir allah ya ƙara masa yarda karatun da ya gabata mun yi shi akan hukunce-hukuncen da ake karantawa a cikin ilimin tauhid wanda ake kiransu da suna al-ahkamul aqliyya ko al-ahkamul kalamiyya cewa duk abin da za a karanta a cikin ilimin tauhid abin da ya shafi janibin Allah ne ko abin da ya shafi janibin manzanni ne ko kuma ma abin da ya shafi janibin sam'iyyat to dole ya zama yana da wuri a cikin hukunce-hukunce guda uku. Na farko abinda ake kiransa da suna wajibi, na biyu abinda ake kiransa da suna mustahili, na uku abinda ake shi da suna ja'izi. Duk abinda za a karanta a ilimin tauhidi yana da wuri a cikin ɗayan ukun nan. A akwai daga cikin tambayoyin da suka zo mana masu amfani wanda ya kamata a ɗan amsa su a taƙaice. game da karatun da ya gabata cewa akwai da ake kira da suna mu'ujiza da abunda ake kira da suna karama wa'innan mu'ujiza da karama ɗin a wani hukunce hukunce suke shiga suna shiga cikin hukunce hukuncen ilmu tauhidi ne ko suna shiga cikin hukunce hukuncen ilmu fiqh su dai hukunce hukuncen ilmu fiqh hukunce hukunce ne da suke da alaƙa da ayyuka ayyukan gaɓoɓi ya'ani af'alul mukallafin duk hukunce-hukunce na fiqihu suna shiga babin wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makruhi ko mubahi wa'innan abubuwan wa'inda suke da alaƙa da haƙƙin Allah janibin ibada da hukunce-hukuncen ibada da kuma wa'inda suke da alaƙa da haƙƙoƙin bayin Allah da ma haƙƙoƙin haƙƙin mutum a kan mutum to shi mu'ujiza da karama a wani ilimi yake shiga mu'ujiza da karama yana shiga cikin ilmun tauhidi, sannan kuma za a iya magana a kansa a abin da ya shafi ilmul hadis ko ilmul tafsir a sanda aka haɗu da wata aya ko hadisi da ke da alaƙa da haka amma kai tsaye mu'ujiza da karama ba a karanta su a ilmul fiqh ba sa shiga cikin haƙiƙan ilmul fiqh suna cikin ilmul tauhidi. kuma babinsu yana nan zai zo ma a cikin wannan littafin domin shi a babin annabawa ƙismi na biyu kenan ko gimshiki na biyu a cikin ilmin tauhid annubuwat to akwai magana akan mu'jiza ita mu'jizan nan tana shiga cikin ja'izati a tauhidance ja'izat ne aklan ko da a janibin al'ada ma'ana mustahilat ne ba masu yiwuwa ba ne abin da baya faruwa a al'adance ya faru saboda ya nuni akan gaskiyan annabi ma'ana mu'jiza tana da alaƙa da al'ada cewa wani abu ne wanda a al'adance baya faruwa amma kuma a hankalce ba mustahili ba ne ja'izi ne Allah zai iya kawo abin da yake saɓanin al'ada Za mu yadda da hakan a sanda muka ga faruwan abun ko muka samu labarin faruwarsa ta hanyar tawaturi. hakanan nan shi ma karama, ana karanta shi a ilimi tauhid. Karama shi ma a hankalce yana zama cikin mustahilat, abubuwan da ba sa faruwa a al'adance, amma Allah na farar da su saboda ya girmama wani waliyi ya nuna matsayinsa a wajensa. Ana karanta shi a hankalce shi karama shi ma yana daga cikin ja'izat ne akla kuma cikakken karatu a kansu zai zo insha Allah karatun da ya gabata mun yi shi a ƙarƙashin baitoci guda biyu na wannan littafi mai albarka da yake cewa aqsamu hukmil aqli la mahala hiya al-wujub thumma al-istihala thumma al-jawaz thalith al fafham munihta lazzata al abin da zai biyo bayan wannan baitoci biyun shine hukuncin karanta ilmu tauhid daga cikin ƙa'idudduka na fiƙihu da ake karantawa tun a farkon karatu shine abin da mai al'akhdari ke cewa la yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi lahifi baya <coughs> halasta ga duk wani musulmi ya aikata wani abu face sai ya san hukuncin wannan abun a shari'ance cewa wajibi ne ko mustahabbi ne ko ko mubahi ne ko ko haramun ne ma zai aikata shi babin ma'asiya ne ko ko makruhi ne zai aikata shi khilaful aula ne wajibin musulmi ne To koyan karatu shi ma yana daga cikin ayyukan da mutane ke yi, yana daga cikin ayyukan da musulmai ke yi. Wajibin musulmi ne duk wani abin da zai karanta kafin ya fara karantawa ya san hukuncin wannan karatun. Yana cikin wajibai ne ko ko yana daga cikin wajiban ma wajib aini ne ko ko wajib kifa'i ne, ko ko yana daga cikin mustahabbat ne ko ko yana daga cikin mubahat. Wannan shi ne wato ainihin topic ko maudu'in karatunmu na yau. Me hukuncin karanta ilmin tauhid? Hukuncin karanta ilmin tauhid ya kasu kashi biyu. Akwai abubuwan da ke cikin ilmin tauhid na dole wanda yake wajibi ne ga duk musulmi ya sani. Wanda idan musulmi bai sani ba to yana cikin saɓon Allah wanda Allah zai iya yin masa uquba akan hakan in bai yafe masa ba. akwai wanda yake cikin kuma wato alwujubul kifa'i fardu kifaya ne wajibi a cikin duk wani tawaga na musulmai a samu wanda ya san shi ya zurfafa a sanin saninsa wanda a duk sanda aka samu mai so ya koya a cikin musulmai zai iya koyar da shi a duk sanda wani kirista ko ba Yahudi ko wani ba maguje ya kawo ma musulunci hari a ilmance zai iya karewa zai iya tattaunawa da shi ya rufe masa baki ko ma ya gamsar da shi to shi abin da ya shafi ilmi tauhid wanda zai sa ka ka zama malamin tauhidi wanda zai iya magana akan tauhidi a ko ina zai iya koyar da tauhidi a ko'ina shi wannan fardu kifaya ne ba dole ne ga kowane musulmi sai ya zama malamin tauhidi ba amma kuma abubuwan da ake so duk musulmi ya sani ya ƙudurta a zuciyarsa wannan sanin saninsa fardu ainin ne kan kowane musulmi wannan hukuncin na tauhidi shi ma haka yake a fiƙihance duk abin da ake karantawa a fiƙihu ya kasu kashi biyu akwai abin da yake dole ne ga duk musulmi ya sani in bai sani ba ya saba ma Allah yana cikin zunubi kamar abin da ya shafi tsarki da alaula da sallah da azumi da abubuwan da ke da alaƙa da sana'ansa da mu'amalansa da iyalansa da abin da ke da alaƙa da bambance halas da haram wannan wajibi ne ga duk musulmi ya san wannan in bai sani ba yana cikin saɓan Allah to sauran matsalolin fiƙihu kuma na malamai wanda wanda yake so ya zama malamin fiƙihu shine ya zama dolensa ya karanta shi shi ke karanta shi shi kuma zai karɓi hukuncin fardu kifaya wannan a taƙaice kenan wato hukuncin karanta ilmu tauhid akwai abin da yake saninsa fardu ainin ne ga dukkan musulmi in bai sani ba ya saba ma Allah yana cikin saban Allah har sai ya koya ya sani akwai wanda yake kuma fardu kifaya ne a duk sanda aka samu gari da ya haɗa musulmai da yawa ba wanda ya zurfafa sanin ilmin tauhid ta yanda zai iya koyar da shi zai iya kare duk wata aƙida ta musulunci in aka kawo mata hari to jama'an gaba ɗaya suna cikin saban Allah malam ke cewa akan wannan mas'ala ta hukuncin karanta ilmu tauhid yana cewa wa wajibun shar'an alal mukallafi ma'rifatullahi al-aliyyi fa'rifi Ai ya arifal wajiba wal muhala مع fi haƙƙi ta'ala, wa ومثل ذا في حق rusulillahi الله عليهم تحية Wannan baitoci guda ukun suna magana akan hukuncin karanta ilimin tauhid kamar yadda muka ce. Malam ke cewa ma'arifatullahil aliyyi sanin Allah maɗaukaki sani irin na ilimin tauhid ba ma'arifa irin na sufaye ba wanda suke kiran shi suna da ma'arifa a istilahinsu. Sanin Allah irin wanda ake yi a ilimin tauhid wajibun shar'an wajibi ne a shari'ance alal mukallafi akan duk wani mukallafi abunda ake nufi da mukallafi shine mutum wanda ya balaga yana da cikakken hankali babu wani ciwon hauka ko taɓuwa da ke tare da shi wanda yana bambance abunda zai amfane shi da abunda zai cuce shi yana iya bambance abu mai kyau da mare kyau. Sannan kuma ya kai matsayin balaga ma'ana yana da ƙarfi a jikinsa da zai iya aikata abun da zai amfane shi, da zai iya tunkuɗe wasu abubuwa da za su cutar da shi, da zai iya amfani da jikinsa ya aikata alkhairi, ya yi amfani da jikinsa ya hana a aikata sharri. So wannan ana kiran shi da suna mukallafi. sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba dukkanin wanda ya kai matsayin abin da ake kira ma balaga wasu suna haddada balaga da shekaru wasu suna haddade ta da wasu alamomi na mutum kaman gashi ya fito a hammatansa ko kuma ya mafarkin yana saduwa da mace so wasu kuma suna haddade shi daga shekaru wasu shekara sha hudu, sha shida sha takwas haka dai to shi dai abu ne wanda yake ba tabbataccen abu ba yana da alaƙa da kalan mutane da irin rayuwan da suke yi akwai waɗanda suke balaga da wuri akwai wanda ba sa balaga da wuri to kowane mutum wajibi ne iyayensa ya zama sun sa ido daga zaran ya tunkari shekara goma ko ya haura shekara goma namiji ne ko mace ya dama an sa ido a kansa ko an ma koyar da shi alamomin da za su nuna cewa ya balaga saboda a lokacin ne duk wasu haƙƙoƙi na shari'a za su hau kansa so babban abin da ake buƙata ga lamarin balaga ɗin shi ne alamu ne na cewa mutum ya mallaki hankalinsa cikakke da zai iya bambance abu mai kyau da mare kyau zai iya bambance abun da zai amfane shi da abun da ba zai amfane shi ba kuma ƙwaƙwalwarsa za ta iya fahimtar komai za ta iya ɗaukar komai to a lokacin zai zama Allah yana magana da shi da duk ayoyin da ya saukar da duk hadisan da suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan idan ya aiki da abin da ayoyin nan suka kunsa Idan ya yi aiki da abin da ayoyin nan suka ƙunsa, ya yi imani da su, ya yi aiki da abin da hadisan nan suka ƙunsa haka ya yi imani da su, to a lokacin nan zai zama yana kan tafarkin da Allah ke so. A sanda ya ƙi imani da su gaba ɗaya bai ma yadda da su ɗin ba, ya zama kafiri kenan. Ko kuma ya yi imani da su amma kuma baya aiki da su na ganganci. shi ma zai zama ba shi akan tafarkin Allah kuma zai iya haɗuwa da ukuba tun a nan duniya kafin lahira in dai ba Allah ya yi masa rahama ba shi ko wanda dama bai yi imanin ba gaba ɗaya to Allah zai iya ɗaga masa ƙafa bai masa ukuba ba a duniya amma a lahira zai haɗu da azaba to duk wani mukallafi musulmi ne ko ba musulmi ba wajibi ne gare shi ya san mahaliccinsa wajibun shar'an Ya ce shar'an saboda ya bambance maka cewa akwai wajibun aklan akwai wajibun shar'an. Wajibun aklan shine wajibi na aƙida wanda ba aiki a tare da ita ƙudurta kawai ake so kamar yadda muka yi. Alwajibul aqli nau'i ne daga cikin al'ahkamul kalamiyya ko al'ahkamul aqliyya guda ukun nan alwajib wal mustahil wal ja'iz. To ce wanda yayi wa wajibin zai iya ɗaukan yana magana akan wajibi ne? wanda ake karanta a ilmul tauhid ko kuma wajibi wanda ake karanta a ilmul fiqh shi wajibin da ake karanta a ilmul fiqh shine wanda ake masa da ake masa ta'arifi da cewa ma yusabu ala fi'lihi imtisalan wa yu'aqabu a tarkihi ma'ana shine da idan aka aikata shi saboda shari'a ta yi umarni da a aikata to za a iya haɗuwa da sakamako mai kyau za a iya samun tukushi a wurin Allah wanda shi ne lada za a iya samu saboda zai iya yiwa ibadar ba a yi da kyau ba ta yadda ba a karɓa ba kai ka san ba a karɓan ba zai iya yiwuwa bayan an yi ibadan an yi wani abun da zai rusa ta wanda zai hana a samu lada to shi yasa yusabu ake fassara shi da wanda za a iya samun lada Mayu, sabu za a iya samu baya nufin cewa duk wanda ya sai ya samu akwai wanda zai yi bai yi da kyau ba akwai wanda zai yi da kyau kuma ya rusa aikinsa da kansa shi yasa Allah ke cewa a wata aya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo ma Allah ranar tashin alkiyama da aiki mai kyau to za a ninka masa ladan har goma za a ninka masa aikin goma to man ja'a din nan yana nufin ya aikata aiki mai kyau kuma ya kiyaye aikin bai yi abin da zai rusa aikin ba ya yi da kyau kuma bai rusa ba in ba a yi da kyau ba bai shiga ciki ba idan an yi da kyau aka rusa shi ma bai shiga ma a lafi ilihim tisalan abin da ake iya samun lada idan an yi shi saboda shari'a ta ce a yi wa yu'aqabu ala tarkihi kuma ana iya haɗuwa da uquba ana iya haɗuwa da azaba idan ba a aikata ba wannan azabar za ta iya zama a duniya za ta iya zama a lahira za ta iya zama duka biyun a duniya da lahira wannan shine wajibi a shari'a wanda yana muƙabalantan mustahabbi da haramun da makruhi da mubahi wayannan ahkamul al-ahkamul fiqhiyya din guda biyar mashurai. ana kiransu da suna al-ahkamu shar'iyya istilahan ba hakan na nufin duk hukunce hukuncen da ba su ba ba na shari'a bane suma al-ahkamul da ake a ilmu tauhid suma na shari'a ne dan ayoyin shari'a suna tabbatar da su sai dai istilahi ne wannan ana kiransu da suna al-ahkamul aqliyya wa'ancan ana kiransu da suna al-ahkamush shar'iyya wa wajibun shar'an wajibi ne alal mukallafi akan duk wani mukallafi shar'an a shari'ance mun ce mukallaf a nan ya kunshi musulmi ya kunshi wanda ba musulmi ba a nan wata mas'ala ta usulul fiqh za ta leko na cewa shin kafirai waɗanda ba su faɗi la'ilaha ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba mukhatabuna bi furu'i shari'ati aula ma'ana ayoyi da hadisai da suke zuwa su ce kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza haramun ne kaza makruhi ne da musulmai kaɗai suke yi ko hawud da wanda ba musulmi ba da yawa daga cikin malaman musulunci daga cikinsu akwai al'imamu malik suna kallon wa'annan ayoyin da hadisan sun kunshi kafirai kamar yadda giya take haramun ga musulmi haka take haramun ga wanda ba musulmi ba kirista ko ba ma guje ko wanda bai dama da akwai Allah ba idan musulmi ya sha giya Allah zai masa ukuba akan ya aikata haramun in dai bai tuba ba Allah ya yafe masa shi ko kirista ko kuma ba yahude ko ba ma guje in ya sha giya akwai ukuba biyu a kansa yana da uƙuban rashin imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana da uƙuba kan giyar da ya sha hakanan in yayi zina yana da uƙuba biyu akwai asalin uƙuba na rashin imani da annabtan annabi sannan akwai uƙuban shan giya a sannan akwai uƙuban yin zina haka duk sauran abubuwan da shari'a ta haramta idan kuma da a ce za mu samu ba ma guje ko kuma Kirista ko Yahudu ya yi sallah irin wanda musulmai ke yi, ko ya yi azumi irin azumin da musulmai ke yi shi kuma ba zai samu lada ba, saboda bai cika sharaɗin sallan ba. Hukuncinsa kamar hukuncin musulmin da ya yi sallah ne ba alaula, ba zai samu lada ba saboda babu sharaɗi kuma sallar ba ta yi ba. Haka shi ma wanda ba musulmi ba in yi sallah ba zai samu lada ba saboda sharaɗin ingancin ibada a samu imani. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi kuma baya da wannan sharaɗin. to a ƙarƙashin wannan mazhaban na cewa furu'u shari'a ta ƙunshi har wanda ba musulmi ba musamman ma wannan matsalar da muke karatu a kanta tana daga cikin usulul shari'a ne na tauhidi ne ba wai ba ta daga cikin furu saboda haka ta kunshi mukallaf ta ƙunshi wanda ba mukallaf ba duk da wujub ɗin shar'i ne ba akli ba wa wajibun shar'an alal mukallafi wajibi ne a shari'ance akan duk wani mukallafi ma'arifatullahi ya san Allah al'aliyi maɗaukaki fa'arifi ya kai mai karatu ka san wannan wajibi ne wanda in bai yi ba yana cikin sabo wanda Allah zai iya masa uquba tun a nan duniya kafin lahira akan wannan saba sannan malam ke cewa kaman ka tambaye shi me ma'anan sanin Allah domin ma'arifatullahi ko a isla'ance akwai wanda ake a ilmu tauhid akwai wanda ake samu a ƙarƙashin ilmomin da ba tauhidi ba duk sanin Allah ne a cikin alƙur'a, tafsiri da hadisi duk akwai abubuwan da a ƙarƙashinsu ake sanin Allah a fiƙihu akwai haka sufaye suna da abin da su ma suke ce ma ma'arifa to wace ma'arifa ce nan ake magana a kanta wanda take wajibi shar'an wanda malam ke magana a kanta ganan zai fassara maka ya ce ayya arifal wajiba wal muhala ma'ja'izin fi haqqihi ta'ala abin da ake nufi da wannan ma'arifan game da Allah ba wai sanin zatin Allah ba zatin Allah ba ta sanuwa ga ɗan adam ba ta sanuwa ga halitta la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi duk wani abun da ɗan adam ke da shi wanda da shi yake samun sani baya aiki a janibin Allah al'absar idanu da sauran gaɓoɓi ba sa iya sanin wani abu game da Allah. Ƙwaƙwalwa wala Tuna bi shay'in min ilmihi ba ta iya kama wani abu game da Allah. Muna sanin Allah ne subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin abun da ya sanar da mu game da shi, sannan muna sanin Allah ta hanyar abubuwan da ke faruwa a doron ƙasa, al'alam kenan. To ma'anan sanin Allah ayya ya arifal wajiba, ma'anansa shine ya san sifofin da suke wajibai ne a janibin Allah. Wajibin nan wajib na kalami, wajib akli. Mutum ya san sifofin da hankali ba zai iya karɓan a ce Allah bai sifantu da su ba. Kaman ya zama kasancewansa akwai shi, kasancewansa ba shi da farko, kasancewan ba shi da ƙarke, kasancewansa wato shi ne ke juya komai komai na hannunsa sifofin da a hankalce duk wani hankali ba zai iya karɓan cewa Allah bai sifanta da su ba bugu da ƙari kuma ga mai imani wanda yake da addini ayoyi da hadisai mabambanta sun tabbatar ma Allah da wayannan sifofin ayya arifa alwajiba ya san sifofin da suke wajibai ne a janibin Allah abin da ake nufi da wajibai nan ba za mu ce dole ba abubuwan da hankali ba zai iya karɓan Allah bai sifanta da su ba wal muhala nan ya san sifofin da suke mustahilai ne a janibin Allah da ma'anan cewa hankali ba zai iya karɓan Allah ya sifanta da su ba kaman rasuwa ƙarewa a ce an samu wani lokacin da ba Allah hankali ba zai iya kama haka ba ma'a ja'izin hakanan ya san abin da yake ja'izi a wajen Allah abin da Allah duk sanda yake so ya yi zai yi sa'an nan kuma ƙwaƙwalwan mutum ba za ta samu wani ƙaiƙayi ko rikicewa game da faruwan hakan ba kamar duk abin da ke faruwa a doron ƙasa yana daga cikin ja'izat abin da babu ya zama akwai abin da yake akwai a rasa yanzu a haifi mutum ya zama akwai ya zama wani abu duk wani abu duk wani mutum za a iya haifansa ma'ana duk wani mutum da ba shi a doron ƙasa za a iya samun shi a kowane lokaci hakanan duk wani mutum da ke doron ƙasa za a iya rasa shi a kowane lokaci kuma in aka rasa shi ɗin komai ya ci gaba da tafiya yadda ya saba tafiya har wanda zai zo ya ta surutun cewa ba zai iya rayuwa ba sai da wane idan aka rasa wane za a rasa shi kaza kaza musamman janibin mata da maza mace tana cewa ba za ta iya wani ana rasa shi ba za ta iya rayuwa ba ko namiji na cewa akan matarsa lakin da yanzu zai mutu din ba za a yi 24 hours ba sai kaga tana bacci da min share, sai kaga tana cin abinci ta koshi sai kaga ana iya ba ta dariya ta yi dariya ana bai wuce awa 24 da mutuwa ba amma ta ci gaba da komai na rayuwanta ba wani abin da ta kasa yi tana cewa kuma ba ta iya rayuwa sai da shi ba to shahid shi ja'izi duk wani abin da ke faruwa a kaunu yana cikin ja'izat to ka san meye ja'izi a wajen Allah wannan shi ne na uku fi haqqihi ta'ala a haƙƙin Allah subhanahu ta'ala. sannan ya ci gaba da cewa wa mislu za nan, ka san wa'annan hukunce-hukuncen guda uku fi haƙƙi rusulillahi Haka nan ka san waɗannan hukunce-hukuncen guda uku fi haƙƙi Rasulillahi a janibin manzannin Allah, a haƙƙin manzannin Allah. Meye sifofin da ƙwaƙwalwa ba za ta iya kama a samu wani manzo wanda ba da wannan sifar ba. Duk manzanni da muke da su gaba ɗaya a suna da sifofin da duk sanda aka rasa ɗaya ga wani daga cikinsu to hankali ba zai yarda da manzantar shi ba, kamar gaskiya. kamar amana. To wajibi ne ga mukallafi ya san sifofin da suke wajibai ne a janibin manzannin Allah. Hakanan ya san sifofin da suke mustahilai, ba zai yiwu a ce ba annabi ya sifanta da wannan sifar ba, kamar ƙarya da cin amana. Na uku kuma mu san ja'izat, abubuwan da suke ja'izai ne a janibin manzannin Allah. wanda idan ya tabbata cewa wani ba annabi ya sifanta da shi, to hakan baya karo da annabtarsa, kamar ciwo, kamar damuwa. Abubuwan da ɗan adam ke sifantuwa da shi wanda ba sa karo da kamala, kamar rashin lafiya, kamar damuwa da ƙunci, fushi. Waɗannan dukansu ja'izai ne ba sa karo da kamalan ɗan adam kuma ba sa karo da annabtan ba annabi a duk sanda muka samu riwaya ingantacciya ta tabbatar da shi janibin annabi to hakan ba zai sa maka ƙaiƙayi akan annabtarsa ba ko da kai kana kallon hakan bai maka ba wannan ba wani matsala ba ne a ilmance idan za mu kawar da shi za mu kawar da shi janibin bai tabbata ba ne ba wai janibin in ya tabbata zai yi suka akan annabtan annabi ba wannan janibi ne mai mahimmanci da za mu yi cikakken karatu a kansa idan muka zo wajen insha Allah to sannan malam ya ƙara komawa zuwa wa'annan hukunce-hukuncen nan na tauhidi da suka gabata a hukmil aqli la mahala hiya alwujubu summa istihala zai dawo ya sake maka ta'arifi a kansu duk da ya kamata a ce sanda ya faɗe su yi ta'arifin kafin ya kawo wato wannan wajibin da yake da alaƙa da mukallafi ai wa wajibin shar'an alal mukallafi wannan wa wajibin shar'an alal mukallafi da al'imamu ke cewa shine mai akhdari ke cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke zama wajibi akan mukallafi, wanda in ya aikata zai iya samun lada, in bai yi ba zai iya haɗuwa da ba tun a duniya kafin lahira, shi ne ya inganta imaninsa. Me ma'anin ya inganta imaninsa? In an haife shi a musulunci ne, to yana yaro yana faɗin la illallah Muhammadu Rasulullah ba tare da ya san ma'anoninsu ba. Bai san sifofin Allah wajibai ba, bai san mustahilai ba, bai san ja'izai ba. bai san sifofin manzan Allah wajibai ba bai san mustahilai ba bai san ja'izai ba bai san mu'ujizozin da da su ake dogara wajen tabbatar da annabtar manzan Allah sallallahu idan kuma musulunta yayi yana faɗan ashadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah musuluncinsa ya tabbata to wani wajibi ne na farko da zai hau kansa shine ya karanta wayannan abubuwan ya san wajibai a janibin Allah mustahilai da ja'izai hakanan janibin manzan Allah Wajibin shar'an alal mukallaf shine ma awwalu ma yajibu alal mukallaf malam ke cewa fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali alintifa fi zatihi fabtahili kaso na farko daga cikin hukunce-hukuncen da ake karanta a ilmu tauhid shine alwajib falwajibul aqli wajibin da ake kudurtawa a zuciya ko a hankali ta'arifinsa shine malam yaqbali alintifa shine abinda hankali ba zai iya karɓar rasa shi ba ba zai iya karɓan kore shi ba duk wanda ya kore shi zaka ɗauke shi a mahaukaci wanda yake da taɓuwan hankali wanda bai san abin da yake ba malam yaqbali lintifa fi zatihi a zatinsa ba wani abu ya mai da shi wajibin ba a'a a zatinsa wajibi ne hili saboda haka ka koma ga Allah ka yi ibtihali ka ƙasƙantar da kai a gaban Allah domin wato samun kusanci da shi da kuma saninsa wannan ciko ne na baiti baya ba da wani sabon hukunci wannan baitin na ta'arifin wajibi kenan sai baiti na gabansa wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta shi ko mustahili kullu ma lam yaqbali fi zatihi subuta shine duk abinda ƙwaƙwalwa ba za ta kama cewa akwai Thank you. Thank you.